na ji wannan yana kira in ba kama in ba gwamnati ta kama wani da wani da wani ba za su kawo tashin hankali ha munafikin nan na zamfara munafiki sarkin munafukan zamfara kun dai gane shi ko mai kwanon bara yanzu duk najeriya wacce jiha ta ko ina barka cewa najeriya zamfara ina bello turji yake zamfara halilu sububu zamfara eh, eh, eh, wannan ado aleru ado aleru ina yake zamfara don nan ƙauyen cahe yake duk inda kaga duk wani da ta kadari zamfara yake to da baleri baleri shi ma ina yake zamfara ina ake jefa ƙur'ani cikin shadda zamfara ina ake yankan yara ana cin makogaronsu zamfara duk wannan bala'i bai kawo tashin hankali ba sai wasu malamai suke kawo tashin don haka duk ba a yi kira ga gwamnati ɗaukan mu waɗancan mataki ba su bello turji su halilu su bubu su ado aleru su ɓaleri su 'yan siyasa masu jefa ƙur'ani cikin shadda da waɗanda ake yanke mai yare ɗayan mutane ana kawo musu makoshi suna ci da idanu da sauran abubuwa ana kai duk wannan bai tadda hankali su belle ya baka tadda hankali to Allah in ya tadda Allah ka sa hankali ya tafi sama ta bakwai yan hankali ya tashi ya tafi sama ta bakwai mun tadda hankali in ba kama so an kai ba ba a zama lahiya ba a ko zama lahiya ashe to shi bai san kira ga gwamnati isa ba ce wanda ya isa shi ya kira ga gwamnati wata tsiya kai kaskantacce Allah ya ɗebe ma albarka mai kwano ka kira gwamnati bakin me hake ko gidanku baka da kima mai kwano ko gidansu bai yana da kima matsayin karuwa yake iyaka karuwa ne kun san karuwancin sa duk gwamnatin da asama yana tare da ita kadiba shehi mi a shehi bai mai ba ko uba ne bai mai abin da shehi yayi mai ba lokacin da shehi na gwamna amma yanzu ya murji ido ya yi kamar bai san shehi ba yanzu tare da na yanzu yake shi ma na yanzu mulkin sana karewa sha Allah kuma ya kusa karewa yana karewa shi ma zai juya mai ya koma to in ba karo to mi an karo ci ba shi ba kadiba koguna fa dan takarar gwamnan shehi ba abinda bai yawa mai kwano ba amma yau ya murji ido ya zan kaza a ci goge baki to wannan kake waka saurarin wanga don haka samu wani mai daraja wanda ake saurarin magana kai magana wani bawa Allah mutumin zafare bugu ya ce mallaka daina bata lokacinka ga mai kwano maganar mai kwano ko gidan mallalan ba ta kaiwa ba nan samuru masallacin sa yake ba to nan samuru in yayi ko gidan mallalan ko sallalan ko nan fita garin gusau magana ce ko gidan mallalan ba ta kaiwa ko uwa ce ta san dan iska ne ba ta daukar magana ta balle wani na'am to wace gwamnati ya kira cewa ta kama su bello yabo sannan a kama su bello yabo da sun kai me tun kana yaro karami baka baka kosa abin da aka ce ma addini bi ka wa'azi Yan an cire shekarun wa'azi shekarun mai kwana cikin wa'azi shekarun da dai ina wa'azi dan yaro za a bari ne da shi ku bar gani ne da hurhura da wahala ta da bakin ciki da hasada ta su da mai sai haka nan yaro ne yaro ne karfi na girme mishi nesa iyaka hasada ce ya ɗauko hasada bayan Allah ya sa cikin zukatan Allah ya ni'imta su ya ɗaukaka su shi kuwa yana nan bunzun bunzun da tsohon jallabi a kamar tsohon kura ya ce mu wurin karatu an koro shi ya ce takardun jaba an koro yanzu kai da kai ya jare ba ce a kama ka ba sai billa ya ba aka kawo to da yemi mini da mini in ka ce ina so in kawo tashin hankali shin yau billa ya bai fara wa'azi shekara ta kusan 38 ina wa'azi babu rekod duk police station ɗin da an Najeriya babu inda rekod yake da CID office da police headquarters da FBI da duk inda wasu jami'an tsaro suke babu inda an da rekod gashi nan wuri guda Bello Yabo ya taɓa wa'azi wani ya mari wani sababbi ya wa'azin Bello Yabo babu ashe in ba hasada ba ana cin Bello Yabo tashin hankali sannan kadiba yau shekara ta nawa duk wa'azin da ka jiya na Bello Yabo kofar gidana nake yi bello ya bushi yau kowa hauka ya ɗauku tashi hankali ya kawo gida nai cikin ɗiyansa eh kaga bai ma'ana ba amma hasada wai shi dan munafuka ne wa kuma su to eh, to bari in yi mai wadanne wa wani, eh an kama bello ya ba kai ɗakin uwarka a kulle ka te ka share ɗakin na uwarka ya eh, an kama su bello ya ba kai ɗakin uwarka can a kulle a baka makulli ka rike don kasu ka a bari su hita dan neman lalatacin banza da Allah mai su a baya kai abin kunyar da an gare ka ya inda dan halaka ya ko kamata kai magana bai ko kamata kai to cikin mutane ba wai shi hadda shi hadda abin karin halin hawan mumbari a kama su wani a kama su to a kama su don kana dan wa ruwa hake Najeriya da aka ce a kama wani zo ga mu a kama mu najeriya yawa za a kama ai kowa ba a kama najeriya tunda ba a kama bello turji ba kowa ba a koma kama najeriya tunda an su kama bello turji sauran mabannata to wanda a kamawa akwai wanda ya bannar su a baka su suna yawo to wanda a kama kuma ai an ba kamu yanzu najeriya tsohon maga tsohon labari ne yake ba su a kai mai kwano ai yanzu najeriya yanzu is a free land kowa ya abin da ya ga dama abin da gwamnati ta nuna kenan ko don ban san laifin da ya wuce kashin mutane ba na kalubalanci duk wanda ya kwana Najeriya duk wanda ya san mutum wanda ya taba mutuwa na ko Sokoto ko wani gari wanda ana tuhumar Bello ya bana da hannu ga kisan da in ya tuha min asiri kada Allah ya tuha nashi ya yazo ya faɗi ni wallahi ba in kashe wani ko in sa a kashe ba ran da nake rayuwa ta ban taba sanin wurin da'awa na mari wani ko na sa an mari wani ba mari wanga ban taba yi ba shi yasa kaga tunda ba taba kowa ba duk da ka kullo mai Allah na kare ni duk abin da kai ya sauki aka yi mashi to ban taɓa bugun kowa ba bugu wanga yan bugewa ban taɓa bugawa ba haka ne ba a taɓa bugu na ba duk da gima gada aka yi hayyo ba wanda ya taɓa sa mai hannu amma mai kwano har da tuji ya murkushe cikin masallaci akan tasbaha kuma na baku labarin ya mari dan sanda ko amma shi duk ba a kama shi ba sai waɗanda ya ramma to ka faɗa musu muna nan muna jira zo kama mu tun da wata ce hake Najeriya to Allah ya shiryar da mu to mu tafi